Bikin rantsar da sabon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Mrs. Charlotte Osai a fadar shugaban ƙasa ya sha bamban da abin da aka saba gani saboda wannan ne karo na farko da ƙasar ta rantsar da mace a matsayin shugaban hukumar zabe. Bikin kuwa ya samu halartar shugabannin jam'iyyun siyasa na ƙasar da yake rantsar da ita shugaban ƙasa John Rahman Muhammad ya ambato gogewa da ta yi a fanni daban-daban inda ya kyautata mata zaton yin wannan aikin sai dai shugaban ya tunasar da Mrs. Osai ya ce wannan babban aiki ne da aka ɗora miki don haka ya zama wajibi ki aiki tukuru kamar yadda jama'an kasar suke hasashe shugaba muhammad ya ci gaba da yin bayani inda ya yaba wa tsohon shugaban hukumar zaben mai barin ofishi dr kwajo afarjan yana cewa dr kwajo afarjan has proven over the last two decades or so that he is a colossus when it comes to elections Dr. Kwajo da ya tabbatar wa ƙasar nan gogewarsa tsakanin shekaru 20 wurin tsara shirye-shiryen zaɓe da gudanar da zaɓen ya ce duk da irin ƙorafi da muke yi a matsayin mu na 'yan siyasa a cikin gwamnati ko 'yan hamayya. Dr. Afarjad da ya nuna da taku ya taka muhimmiyar rawa wurin ƙarfafa demokuraɗiyyar ƙasar. Da haka shugaba Muhammad ya gargaɗi sabuwar shugaban hukumar zaɓe da ta dogara a kan ƙwarewar sauran ma'aikatan hukumar da tafiyar da hukumar da harkokin zaɓe. A nata ɓangare kuwa sabuwar shugaban hukumar zaɓen ta gane Ghana, Mrs. Charlotte Osei, ta yi alƙawari Together with my colleagues at we will continue to build and strengthen those structures towards a stronger, more independent, objective and impartial reforms. da gudunmuwan sauran ma'aikata na hukumar dai za ta yi kokari da ci gaba da karfafa hukuman don ta iya yin aiki ba sani ba sabo zan ci gaba da shirye-shirye inganta harkokin kwamishin zaben don kwamishin ta yi ƙarfi ta kuma gode wa shugaban ƙasa da majalisar dattawa na ƙasar da suka kyautata mata zato akwai wasu 'yan gane ma da suka kyautata mata zato suna cewa suna lukman abbas ina ganin cikin ikon allah duk wani abin da maza ke yi yanzu mata na iya kamantawa insha allah wanda ganin za su kamanta in na iya kamata ku shugaban kasar jamus ai mace mace amma tana kamantawa ko namiji ma bai yin abin da take yi ta kanta ita wannan matan mai ilimi ne ita ma tunda tana da ilimi a lalle ko za ta kamanta ita ma inda ya kamata Aminu Ahmed Sani wannan sabon da mun ka samu chairman na Electoral Commission na to mun san wancan dai da ya wuce namiji ne to ita ko na ne Allah ya ba ta iko jagorancin wannan commission don ba karamin aiki bane sunana Daud Ahmed Alawo yanzu dai duniyar da ya sake don na ga wasu ababen da maza ke yi su yanzu mata kuma na iya su yi kila kuma abin da ya sa shugaban kasa ya bata wanga masayi ya kayan nisa ne yana kallo ya ga tayiya ne sa yi mai zabe ta to ba mu da dai abin da za mu fadi muna fatan dai Allah ya tanyi ta riko kafin wannan mukami da Mrs Charlotte Osei ita ce shugaban hukumar wayar da al'umman kasa akan haƙoƙin da wajibobin su ga kasar baba ya ko makili sashen Hausa na murya America Accra Ghana